kai ki kaga wani gai daga ganinsa yana hutawa saboda jikinsa ya nuna kai yaji yadda za a yi sai na wannan gayansa ya zama nawa Salamu alaikum. Wa alaikum salam. sannu malam yawwa sannu ne. dan Allah ba za ka damu ba aron wayan ka za ka bani kira kawata mun yi da ita zamu haɗa nan kuma na zo ban same ta ba ni kuma ka ga waya na babu kati amma da mamaki kamar ke a ce wayan ki ba kuɗi <laughs> kusa rayuwa sai a hankali haka ne gashi ba komai ta na gode Halau? Siyama? Sunan Lariya. Na zo ban same ki ba. So ina inda ka ce za mu haɗu. Waya ne babu kati. To shi kyan su kin ji. To ga shi mala. Kin gama? Na gode. Um, don Allah in ba za ka damu ba. <laughs> Me sunanka? Sunana Alhaji Sabi. Wow! Nice ne. So shi kenan sai an jima. Ta na gode. ta ya bunƙasa ta zamo jini na da jiji. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Amincin Allah su tabbata a gare ka ranka da. Amin. Amma da Allah da wa nake magana? Yanzu dan Allah baka ɗauki muryata ba? Gaskiya ban ɗau murya ba. Wace ce? To, suna lalariya wacce ka taimaka da aron waya ta kira ƙawarta. Oh, na gane. to amma ya aka kika samu namba ta bayan na san ni kuma ban baki namba ba to ka yi haƙuri na maka sata ne please call me nayi da wayar ka saboda na samu lambar ka gaisa gaisawa ba don komai ba saboda na ji in taimakon da kamu okay to babu damuwa na gode amma yanzu ki yi haƙuri ina kan aiki ne ba yi magana an jima to shikenan na gode sai an jima gaskiya alhaji sabiu ina jin daɗin zama da kai kaga karatun ne ya kawo ni garin nan amma haɗuwata da kai gashi ka zai min tamkar uwa da uba Ta abin da ya nema a gurin ka daidai gwargwado kana min shi na ji daɗi sosai ubangiji allah ya saka maka da alkhairi kuma ya bar so da ƙauna kin san shi so ba abin da baya sawa ai musamman ma wanda kake so in tana nuna maka so kuma hausa suna cewa wai sadakin so kyauta ni na san cewa kana suna kamar da kai ma ka san cewa ina son ka haka ne Mun ko ina matarka? Kina nema ki bata min rai. Tana nan. Amma ki sani kin fi min ita sau dubu. Da gaske kake? Kwarai da gaske. Ko kina tantama ne? A'a. Wannan abin ya sa ni ji a zuciyata ina son ka ina son ka ina son ka alaji na har cikin zuciyata. <laughs> Raliya ta me kike so a wannan rayuwa? Da abin da ka ga ya dace da ni. kai min shi alhaji ne an gama Hello, salamu alaikum. Wace ce? Matar mai wayar ce. Kima da Allah malama ki ba ni waya wayansa. Da shi nake son magana ba da ke ba. Wace ce ke kike cewa wai in ba mai waya sa Kin ga malama, ba na son rashin kunya. Ina ruwan ki da ni da yake so ki san wace ce ni. Hello? Ya guri. Kawai dan Allah Sabi'u. Ta zan kira ka gaban matarka ta ɗau wayata? don Allah ki haƙuri da nan fitowa aka si aka samu shikenan sai ka ƙara so ma ɗaya inda ka fara to shikenan sai na zo wace ce wannan me ruwan ki da sanin wace in ma kin san ta to menene wannan dama ita ce take sa kake mun wannan abubuwan da kake mun a cikin gidan nan ni dai ba ƙananan maganganu nake nema ba kuma abin nake so da ke daga yanzu idan aka sake kira na waya ka kira da ɗauka ya aka kira ba ke ba ku ji tsoron Allah sai ki ta tsoron Allah wallahi abin da kuke yi kina cin waje ni kina kai min da hankali da mijina don ke ba ke auren ba. Aure ibada da daɗi da wuya ba za mu warware ba. Komai wuya ko daɗi ba ni sakin tafarkin aure. Haba, ki saki ranki mana gimbiya. Aka Akasi aka samu, masha Allah ba zai ƙara faruwa. Haba, don dole ma na ya ɓace. kamar ni in sa waya ta in kira ka mata ka ta ɗauka bayan ka san cewa ina kishin ka na san kina kishi na amma ki haƙuri hakan ba za ta ƙara faruwa ba shikenan na hakura amma a gaskiya rai na ɓace sosai na ji daɗi kuma na gode da kika haƙura yanzu menene matsalar ki ga min jita dama kuɗi nake buƙata kamar dubu hamsin ina bukatan kayan kwalliya domin sun kusan karewa kada ki damu mace yar gwalli ce ai dama sai da kwalliya tashi mu je ATM cire miki dubu ɗari ma ba dubu hamsin na ji daɗi kuma na gode sosai shi sa nake bala'in sanka ka alhaji na ba damuwa tashi mu je <laughs> to <laughs>